This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Tare da sallama ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. jiya ne aka fara zaben shugaban kasa a kasar togo shugaban faure na sangbe shugaba mai ci yana sahun masu takara wanda wannan shine kano na uku da zai tsaya takara kuma hakan ne zai sa ya ci gaba da mulki wanda ya karba daga shekara ta biyar bayan rasuwar mahaifinsa na sangbe ya dema da ya mulki kasar har na tsawon shekaru 38 wannan ne zai sa zuwar gidansu su ci gaba da mulkin kasar in har an zaɓe shi na wato zai ci gaba da mulkin kasar har na shekaru 50 muddin aka sake zaɓen shi shugaba fauran ana sa ran abokin karawarsa na jam'iyyar adawa jim fere wanda ya kara da shi a zaben da ya gabata ya zo na biyu a zagayen zaben na farko ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta soki lamirin gwamnatin ƙasar ta togo na amfani da takurawa masu zanga-zanga yanzu haka dai ɗaruruwan masu ido ne suke ƙasar na togo domin sa ido ga zaben wanda mutane miliyan uku ne za su mutane miliyan uku da rabi ne suka rijista kuma ake sa ran su kaɗa ƙuri'arsu. su sojojin haɗin gwiwa na ci gaba da kai wa 'yan ƙungiyar isil hari tun daga ranar juma'a har zuwa asabar sojojin iraki sun kai hari har sau goma sha ɗaya wanda ma'aikatar tsaron ƙasar ta ba da umarni a yi hakan ta amfani da jirgin nan da ake sarrafawa ba direba cikinsa ba kamar yadda sojojin da amurka ke jagoranci ke bayyanawa harin wanda aka kai shi kusa da fuja masul ramadi da tal afa ya yi wa kungiyar ta isil mummunan illa domin ya lalata musu motoci da manya-manyan tankokinsu na yaƙi a siriya kuwa da kobani sojojin taron dangin sun kai hari har sau hudu ne da jirgin nan mara direba cikinsa shugaban rundunar sojar thomas ya ce janar thomas ya ce tunda suka ci gaba da samun cikakken goyon bayan waɗanda suke aiki tare da su ya ce nan ba da jimawa ba sai sun ga bayan waɗannan 'yan ta'addan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc har yanzu tsugunna ta kare ba da domin ku ɗauruwan mutane ne suka ci gaba da zanga-zanga a yankin baltimore da ke cikin jihar maryland a amurka masu zanga-zangan dai suna kuwa ne suna a rufe shi suna wannan zanga-zangan ce biyo bayan kashe wani ɗan taliki bakar fata da ya mutu a hannun 'yan sanda bayan sun kama shi masu zanga-zangan dai sun yi cincirin doni a daidai inda 'yan sandan suka kama shi wannan ɗan taliki mai suna freddy gray a baltimore a ranar 12 ga wannan watan da muke ciki kuma bayan sati guda sai ce gagarin kunan sakamakon ciwon da ya ji a tsakar baya masu shirya wannan zanga-zangar sun ce sun yi haka ne domin haifar da cinkoson ababen hawa a baltimore din domin a ƙara sanin yadda suke jin takaicin wannan lamari da ya faru mutane da yawa dai sun yi zanga-zanga tun ranar asabar da aka bayyana mutuwar wannan dan talikin amma na jiya ya fi na kowanne da aka yi can baya yanzu dai an bayyana cewa gobe ne idan allah ya kai mu za a rufe shi wannan dan talikin haka ita ma magajin garin na baltimore stephen rowling blake ta fi sahun masu zanga-zangan tana sai 'yan sanda sun amsa tambayoyi akan me yasa ba su bi dokar tabbatar da wanda ke ake dauke da shi cikin mota ya daura madaurin kujerar mota ba wato seat belt da turanci kuma don me ba su ba shi taimakon likita ba lokacin da ya bukaci hakan ministocin kuɗi na ƙungiyar tarayyar turai sun ce zuƙi ta mallaki ne da ake cewa wai suna taro domin su fitar da ƙasar girka daga cikin ƙungiyar tasu sai dai kungiyar ta ce tana fata wannan guzur tsoman zai sa kasar ta greece ta aiwatar da tsarin tattalin arzikinta wanda zai sa ta biya bashin da aka bata domin fita daga kangin damuwa lokacin da ta bukaci kasashen su taimaka mata da haɗin gwiwar hukumar lamuni ta duniya shugaban kungiyar ministocin joran disilbelion ya ce yana fata za ta yi azama domin duba wannan batu da kungiyar ministocin su goma sha tara suka tattauna a kai duka ministocin dai sun gana ranar juma'a da ta gabata inda suka cicciki kasar ta greece akan halin ko wanda take nunawa wajen aiwatar da wasu manufofin da suka dace domin cika alkawari kuma gashi lokaci na ƙara matsowa kasar dai ta ƙara zurma kasar sai ƙara zurma take cikin rashin kuɗi haka kuma ba ta da sauran kuɗin da aka bata na ceton wanda yana da wuya hakan ya sa ta iya biyan bashin da ake binta. ta prime minister Firaministan ah, Pakistan Nawaz Sharif ya yi Allah dare da ba da umarni na a bincike game da harin da aka kai kuma aka kashe fitattun 'yar fafitukan nan Sabin Mahmud wadda aka yi a yankin birnin Karachi. Haka ma ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin kasar wato Islamabad ta yi tur da wannan kashin gilla kuma ta aiki da saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da masoyan marigayayyan wasu mutane ne dai dauke da bindiga bisa babur suka bude wannan baiwar allah wuta ranar juma'a da ta gabata awa daya bayan ta gama tattaunawa a kan yawan tada kayan baya da ake yi a cikin ƙasar musamman a yankin kudu maso gabancin lardin boluchin yan sanda sun ce yankin ya yi kaurin suna wajen tada kayan baya a ƙasar na pakistan sai dai kuma masu bincike ba su bayyana abin da su gano ba game da wannan kisan gillan amma abokanta sun bayyana cewa wannan kashi ne da aka shirya shi ita dai wannan baiwar allah tana gidan duba tana da gidan duba yanan gizo ne wato kafe a turance kuma maharan sun kai mata hari ne sa'in da take ita da mahaifiyarta suke kan hanyar komawa gida daga wannan shago nata ta rasu ko kafin a isa asibiti lokacin da likitoci suka ce an harbe ta har sau biyan ne ita ma mahaifiyarta an harbe ta kuma yanzu haka tana cikin mawuyacin hali a asibiti sama da mutane dubu ɗaya ne da ɗari uku suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta faru a nepal wanda shine irinsa mafi muni da aka taɓa samu a fiye da shekaru tamanin da suka gabata haka kuma ana sa ran cewa adadin mutanen za su ƙaru yanzu haka dai amurka da wasu ƙasashen duniya sun aika da taimakon tawagan agajin gaggawa da za a taimaka domin shawo da rage raɗin wannan masifa girgizan ƙasar na jiya asabar wanda ya kai na ma'auni da 7.8 ya lalata yankin arewa maso gabashin alhandu wanda yake babban birni ne da ke cike da tarihi labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Kun can baya baya mutane ba su sani ba ne, duk abin da ya zaman yau ilimi ne na zamani ya fita daga cikin addinin musulunci ne. kada mutane su manta ko ta fannin adadi ne ko ta waƙe ko ta ilimin kimiyya ko ta matematik, ko kuma ta falsafa ko kuma ta kere-kere duka wannan abin kasashen turai na yau sun gaje shi ne daga addinin musulunci. Farfesa Bube na maiwa na jamar Anta Diop kenan da ke Dakar, Senegal. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. An yi makaran za mu kawo muku bayanai da farfesan ya yi kan dangantakar malaman Islama da abin da ake kallo ko kira ilmin zamani. Amma da farko kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba ranar talata ta makon jiya ce cikar kwanaki ɗari da kama 'yan mata 'yan makaranta da ke garin Chibok cikin jihar Borno. Kamar kuma yadda watakila kuka saurara cikin wannan shiri a makon jiya 'yar gwagwarmaya a fannin ilimin mata Malala Yusuf Zai 'yar Pakistan da ke da zama a Ingila. ta ziyarci Najeriya har ta gana da shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan kan wannan batu. To wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya nemi jin ra'ayin wasu 'yan mata 'yan makaranta kan ilimin ɗiya mata. gaskiya ilimi yana da amfani a gurina saboda an ce idan aka ilimantar da mace kamar an ilimantar da ƙasa ne to kaga mace iliminta ko da bata fito ta yi alfahari da shi a waje ba za ta iya zaunawa domin ta tarbiyyantar da 'ya'yanta a gida. sunana fatima ai muhammad menene muhimmancin ilimi a wurinki kina 'ya mace gaskiya ilimi a wuri na abu ne mai muhimmanci saboda a yanzu yara da yawa ba su samu damar zuwa ilimi wannan karatu makaranta ba amma kai da ka samu opportunity ya kamata ka yi amfani da ilimi saboda yana da matuƙar mahimmanci ko ba a nan ba ko a wani guri ka je dai ka dai san kana da ilimi kuma babu wanda zai iya cin zarafinka kan abin da ka sani ya za ki amfani da shi bayan kin ilmanta kan gaskiya zai amfani da shi ba ma a nan ba har wani guri in na je zan amfani da shi wannan domin tarbiyyar da 'ya'ya da tarbiyyar da kanai da wasu dai mutane dai daban ba ma a wannan a kaduna ba ko a ina ma ka je ka san za ka iya tarbiyyatar da ilimi ko a ina ka je suna na hajara suleiman gaskiya ilimi na da mahimmanci matukar gaske kuwa saboda mata ana son su ilimi saboda idan suka ilimi ko don tarbiyyantar da 'ya'yansu ma mata yana da kyau su ilimi ko ba wai don su ci gaba ba amma dai ilimi na da matukar mahimmanci ga 'ya mace To ke idan kin kare me kike so ki zama gaba? Gaskiya ina da sha'awar zama nurse saboda in taimaka ma 'yan uwana mata a asibitoci haka. Gani yadda rashin tsaro yake a Najeriya game yadda kuma ake eh, kama 'ya'ya mata a makarantu baki jin tsoro makarantu? A'a ko kaɗan wannan baya bani tsoro saboda ina da sha'awar karatu a rayuwana kuma hakan ba zai bani tsoro ba ya sa in rinka jin ɗarin zuwa makaranta ko ma in ce ba zan je ba. Yanzu kuma sai Katsina inda gwamnatin jihar ta kashe kimanin naira miliyan goma wajen baiwa makarantun tsangaya mai tanda arba'in da biyar littattafai da ta wallafa domin taimakawa yunkurin basu ilimin zamani da na Islama. Makarantun tsangaya ɗari ne suka amfana da wannan shiri. Kamar dai yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana. Alhaji Abubakar Yusuf Binda shine mai ba gwamnan jihar Katsina shawara a fannin ci gaban al'umma. Ya yi bayanin yadda wannan tsari yake. Ta sani ta gwamnatin Dr. Ibrahim Shehu Shema ta kunce ta zaɓi makarantu guda ɗari na allo cikin jihar Katsina wanda take kula da ciyar da su, ta tufatantar da su, ba su dukkan abubuwa na more rayuwa kuma ana koya musu sana'o'i kamar guda hudu. Domin a samu canji daga yadda aka ɗauke makarantun allo da mutum zai tura ɗan shi makaranta bayan ya yi karatun abin da kawai zai kasance sai dai bara. Koya ka tura ɗalibi ba ka ba shi abinci ba kai mai tanaji ba. ko ma da ya karatu tun da babu sana'a karshen abin bara da karshe ma zaka samu sune ake samu irin suna shiga miyagun halaye sa gwamnatin ta Dr. Ibrahim Shehu Shema ta dauki makaranta guda ɗari ta haɗa su wuri guda tana ciyar da su tana biyan malamai alawunsa ana su abinci sau uku ana kowa musu wanki kuma a ɗinkin hula da saƙa da ɗinkin keke kammala mutu ya kammala kuma a samu kan sana'a bashi wannan da aka sanya shi Sheikh Janbal Kala Rawi ya tattara shi ya fassara shi da ajami ya kuma fassara shi da harshen Hausa ga kuma lugar shi Larabci kaga in baka iya wannan baka iya wannan baka yi wannan ka iya wannan guda ma ko kwafis guda dubu goma sha biyar ne akai aka raba ma wannan makarantun allo guda ɗari domin su rika karantawa suna karantar da ɗayan wannan ɗalibai na makarantar nan sannan kuma kowace lokal gamman kuma za a ɗauki makaranta guda bakwai bakwai su ba su wannan littafin sannan kuma za mu zaɓa daga irin kamar su katsina mu ba ta kaso mai tsoka sannan fontuwa sannan malumfashi sannan sannan daura sannan mani sannan kankiya sannan malumfashi ƙananan hukumomi da muka gado da kan to makasudin abin da kaji littattafai ne gwamnati ta sanya ta jiya katsina bayan ta kiblace wa'ancan makarantu guda ɗari ana koya masa karatun to shine kuma zaka ce to kuma a dauko kamar muka takaita kudin littafin nan za su kai nawa ai su littafin wani wanda mai kwafi guda dubu goma an yi su ne akan naira miliyan bakwai da dubu dari biyar shi ma wallafin haka ya kawo su kuma haka aka biya shi naira miliyan bakwai da dubu dari biyar su ko wa'annan kuma kananan nan su ma na dubu biyar wa'anda su kuma babu su ba babu fasar hausa babu a jami ainihin lokaci ma guda dubu biyar da su kuma an yi su ne akan naira miliyan daya kaga jimla kudin wajen naira miliyan takwas da dubu dari biyar kenan wannan alhaji Alhaji Abubakar Binda ya yi bayanin cewa ana samun ci gaba kwarai da gaske a wannan fanni na harkokin almajirai a jihar ta Katsina. Akwai ci gaba kwarai da gaske ko kai kanka za ka yi tabbatarwa kuma mutane da yawa a ƙananan hukumomin su za su ga almajirai sun riga barace barace. Ina doka buɗe wani makarantar guda ɗari yaran sun daina bara. Dalili ya tabbatar maka abinci da suke ci kai ɗin da mai tambaya ta ko ni da ke maka jawabin nan abincin da suke ci na gidana. Ana yi masa tuwo na masara da miyar kubewa ko miyar kuka a sa nama kuma ga koko da kofi da safe da rana kuma a yi masa shinkafa da wake ko shinkafa taliya tun daga man gyada ga duka kayayyakin da za a dafa wa dan adam abinci saboda haka sun daina bara na biyu kuma mutum yana karatu kuma yana koyon sana'a da ba ka san illa kai karatu duk irin karatun da kai ba sana'a shirme ne to kai karatun ga sana'a ana koya maka sannan ana ba an dauki dawo ne malamin ka saboda haka mun ga canji kwarai daga saboda kaga an kiyo killace shi ba ruwan shi da je bara sannan an kiyo killace shi ga sana'a kuma ana koya saboda haka akwai ci gaba kwarai daga cikin farko ga dai babu wannan barace barace na biyu ga an koyi sana'a sannan ga ma tsafta a da makarantu muna alluran kaji ai ka san baka shiga ma kwalkwata da da tsutsa in ka ga gurin kazanta je kai ne dalibai ce kwana na karatun allo yanzu ka wurin da za ka shi an share ga kamshi ga ɗaliban kuma cikin da ta hanyar fa ake musu saboda ka ci gaba duk yadda ke tunanin makarantar mu na zamani to haka in ka je makarantun mu na allo guda ɗari can su ma ka cewa yanayin kiwon lafiya su ita gwamnatin nan kuma ita cewar akwai batun kiwon lafiya sai aka sai motoci ambulance aka ba da likitoci aka zuba magunguna suna zagayawa makarantun allancin ana auna lahiyar yara ana ba su magunguna duk yaran da ba shi lafiya auna shi a ba shi magani likita ya je diba ya gansu ya ga lafiyar su ya ga tsabtar su da ambulance an sa manyan manyan guda uku masu dauke da AC Eh, wanda ko an sa maganin ba zai zahi ba zai kashe shi ba kuntuwa shi ya kuntuwa mai karamar kuma sha daya an sa musu an ba su mota guda shi ya katsina mai karamar kuma sha daya an ba su mota guda shi ya daura mai karamar kuma guda goma sha biyu an ba su mota guda da likitoci su zagaya da masu nas nas da masu guda malam lawal mani gambara shine mai taimaka ma gwamnan jihar katsina a bangaren almajirai shi ma ya yi nashi tsokacin kamar haka da bala ya rubuta fassara ce wurin fassara akwai hausa ta boko akwai hausa ta ajami bayan larabcin da ke ciki to aka tsara kowace makaranta aka bata littattafai ashirin da biyar domin su tallafa ma yara hikimar wannan shine ka san makarantun allo yawanci abin da suka iya dai shine alkur'ani to amma bisa ga tsari na integration da muke yi a makarantun allo kaga akwai buƙatar faɗaɗa ilimi sannan baya ga haka da kuma koya masu baƙaƙen hausa ta hanyar wannan ajami suna iya koyan ko baƙaƙen hausa misali in an ce wannan da baƙin hausa da ajami sun gane wannan to wannan din ma gashi na rubuce da baƙaƙen hausa wannan shine hikimar wannan makarantun nan guda ɗari dukan su an ba su ma mai girma gwamna baya ga haka tun da shi ya gaito su aka ba kowane mutum kowane aka ba shi naira dubu goma goma sannan baya ga wannan yanzu shirin da ake ƙananan hukumomi su ma a makarantun allo da ke cin ƙananan hukumomi wanda ba sa cin gaje gwamnati za su amfana da wannan ko za a ɗebi makarantu adadin misali zai kai wajen kamar guda ishirin da biyar biyar ana ba su wannan littafai domin a ƙara fada dabi Malam Abdullahi Sheikh Jafaru na daga cikin malaman da suka amfana da da waɗannan littattafai rarraba muku wasu kayayyaki me za ka ci daga da wannan kaya da aka baku eh, to alhamdulillah eh, muna ƙara godiya kan abin da shi gwamna Ibrahim Shehu Shema yake kan kulawa da makarantu su da waɗannan littattafai da aka baiwa waɗannan makarantun tsangaya su guda ɗari waɗanda gwamnatin jihar Katsina ke kula da su Tijjani Bala Kalarawi ne ya fassara su daga lugar Larabci zuwa ta Hausa Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya Menene ya faru ne musulmi suka kasance koma baya a harkokin yau da kullum a duniya inda galibin al'amura suka dogara kan ilmin zamani, al'amari da wasu ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a suke jan daga a kai? Farfesa Abube na mai na jami'ar Anta Diop da ke Dakar Senegal ya ce ai sarsalar duk wani abu da ka gani a ƙasar Turai yau daga malamai ko addinin Islama ne. Eto eh eh, akwai lalle in can baya baya mutane ba su sani ba ne duk abin da ya to yau ilimi ne na zamani ya fita daga cikin addinin musulunci ne kada mutane su manta ko ta sannan adadi ne ko ta waƙe ko ta ilimin kimiyya ko ta mathematic ko kuma ta falsafa ko kuma ta kere-kere duka wannan abin kasashen turai na yau sun gaje shi ne daga addinin musulunci misali Eh, tsakanin karni kama eh, tara eh, na tara bayan aiwa annabi isa zauke karni na goma sha bakwai bayan shi aiwa ba shi annabi isa hmm. duka ilimin duniya da an ka sani ko ta wani fanni ne yana cikin hannun addinin musulunci ne yana cikin hannun musulmi ne ba ka ɗauko ta fannin kamar falsafa mun samu mutane masu dogon nazari akwai wani da ake ce ma alkindi wanda ya fara akwai kuma wanda ya bi shi ake kira alfarabi bayan alfarabi an kai ibn sinna bayan ibn sinna sa'annan kuma aka yi ibn rushd wanda kamar shi ya zama a can kasa espanya wato shi ainihin shi kan kasa eh, espanya ne eh, a da haka an ka samu mutane masu dogon nazari kamar shi fadodin ya hayyasu harabardi an samu kuma alkorazi wanda ya zama to shi ta fannin mathematics har yanzu abin da ake cema ma algorithm wato sunan shi ne an samu algebra wanda har yanzu algebra da kaka jin su mutanen turai suna cewa algebra wato sunan shi ne shi wannan musulmin dogon nazari ta cewa wani lissafi wani eh, sakamako da wani ajema a sa kai ko ana iya zuwa duka wata eh, wanda ya zamanto su amurka da mutanen rasha suka samu suka yi shi duka wa'annan ababen idan aka je aka tono abin da su suka rubuta suka bar mana gado za a same shi a cikin wannan littattafan nasu to kas yau sai ya zamanto musulmi wata rana da alekawa a gani ta cewa da menene addinin musulunci ya kawo cikin duniya irin abin da ya kawo na kamar duniya ta ci gaba ɗan adam ya ci gaba ba wata Eh, addini ko kuma in ce ba ma wata wani bangare na duniyar nan inda dai adda adam wanda ya kawo taimako irin haka nan don rayuwar dan adam ta gyaru a bisa eh, eh, bangon duniyar nan ba a da shi to amma rashin tsaya eh, a leƙa rashin ɗauko tarihi kuma rashin kamar gurin cewa da ni ɗan adam ne ni musulmi ne ni za ni iya kawowa ta cewa da addini na ci gaba ba wai ka fannin wani yaƙe ke wani kashe-kashe ba wannan shi ya kawo ka ganganin kamar cewa ana samun saɓanin ra'ayi tsakanin abin da shi addini ya suwa da kuma abin da mutane suke yi kada mutane su manta da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yayi duk musulmi inda yake ya ya je neman ilimi ko da a ƙasar China ne. To, a ƙasar China na ce a je neman ilimi ai can ba addini ba ne za a je nema a'a ilimin da za a je nema ilimin kimiyya ne ilimi ne wanda kai za ka gyara rayuwarka a nan bisa eh, bangon duniya kakin kuma ta wajen fannin sallah ka nemi gyaran gobarka. To, mm, farfesa akwai waɗanda suke tambaya. Shin yaya aka yi wancan musuluncin waɗannan mutane da suka yi shimfiɗa na harkar ilmi me ya faru waɗanda suka gaji ilmi daga baya ya zamanto yanzu za ka samu inda ƙasashe musulmi suka fi yawa za ka samu su suke suke da koma baya ilmin sai dai su tafi wajen waɗanda suka gaji ilmin wajen musulunci waɗanda ba musulmi ba a cewa ba musulmi ba a idanu ko kuma a wani fanni su ke cin gajiyar wannan ilimin amma musulmin za ka ga kamar su suna gani kamar wannan abin ba nasu bane me ke faruwa kuskure ne eh, zuwa ga musulmi kamar cewa su bar zuwa neman ilimi wajen wa'ance na wannan ilimin ba nasu ba ne kamar da ramin ka tun farko ainihin shi wannan ilimin wanda su tura suke aiki da shi ƙari ne suka yi wato sun sa ya bunƙasa ne ilimin amma tushen shi daga cikin addinin musulunci ya fita su kuma musulmi suka ƙara nasu wato in aka je aka ɗauka ƙasar Greece ko kuma in ce tun lokacin ƙasa Egypt abin da ake kira Egypt ba Masar ba ta yanzu mm. tun zamanin nan wannan ilimin ya fita ya je kasar Greece daga kasar Greece kuma hawa yau ya dawo cikin kasashen eh, musulmi daga kasashen musulmi ne ya koma kasashen turai to yau me za ya hana abinda annan musulmi musulmi ya ce shi ba zai je ya dauko shi in ka je ka dauko abinda ka kamar yakan saba addinin ka wannan tana ya kabaro shi amma abin da yake sa ka ci gaba wannan kuma sai ka ɗauko abin ka naka ne ba ka garba shi da kowa wato ilimi na cikin duniya kowa yana yana kawo nasu kokari ne cikin wannan karnin ko cikin wancan karnin ko yau ko gobe akan samun ka je ka ɗauko na wancan ka zo ka gyara kuma ka ci gaba da shi wato idan musulmi suka tsaya suna cewa wannan ilimin ba nasu bane ta wannan babban kuskure ne kuma ya kawo kamar ma jahilci a cikin yanayin ba kuma babban mugu abu kamar jahilci a cikin duniya eh, farfesa bobe na maiwa tambayar da zama kenan me ta ina jahilci ya shigo wa musulmi suka saki abin da ya zama na su. Ku biyo mu bashin amsar wannan tambaya zuwa shirinmu na gaba. Za mu kammala shirin ne da kiran da shugaban makarantar sakandaren gwamnati da ke bunza cikin jihar Kebbi ya ga gwamnatin jihar ta taimaka makarantar da babban ɗakin taro da kuma wuraren kwanan ɗalibai. Shugaban makarantar Alhaji Shehu ɗakin gari wadda ya bayyana ka hira da ya da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ya yaba wa gwamnatin jihar duk da haka ya ce akwai bukatar ta kara taimaka musu. Gaskiya mu da matsalan hol ba mu da hol nan. Na sha rubutawa na sha rubutawa amma har yanzu ba mu samu hol ba. Inda yake tsohon makaranta ce ya kamata ce tana da hol eh, da dadewa. Sannan kuma azuzuwan mu muna da waɗansu azuzuwa waɗanda yake ya kamata ce an gyara su. Eh, an yi din kamin yanzu shekara uku da suka wuce amma har yanzu akwai waɗanda ba ta ba. Saboda haka muna bukatan gwamnati ta ƙara shigo a ciki domin ta kara gyara asusun sannan da fannin mallamai kuma muna bukatar mallamai fannin kimiyya saboda mi ba mu da standard mallamai wadanda ke koyar da waɗannan darussa na kimiyya eh, eh kayan zama gaskiya mun karanta domin yaran muna da population da yawa na yara inda yake waɗansu yara gaskiya ƙasa suke maimakon a ce yaro biyu ga teburi sai ka ga yara uku waɗansu ma wurare ma ba ma kujerin da su ƙasa saboda haka muna roƙo ga gwamnati ta shigo ciki domin ta ba mu waɗannan kayayyaki na kujeri da littattafan karatu da kuma a ƙaro muna eh, gadajen kwana da katifu domin yara don waɗansu da tafi suke kwana saboda muna da yawan sosai sosai akwai kiran da za ka yi ma gwamnatin jihar kebbi na musamman domin ta jibi al'amuran ku eh kiran da nake wa gwamnati shine ta taimaka ta zo ta shigo ta ƙara shigo a ciki domin ta ga fannin ilimi ya bunƙasa muna bukatan shi mai girma gwamna ya ƙara yayi amma ya ƙara domin a ga eh, fannin ilimi ya ƙara bunƙasa. dangane da matsalolin ne na sadu da kwamishinan ilimi na jihar kebbi alhaji samaila abdulmumini kamba wanda ya yi sokaci game da kokarin da gwamnati ke yi na samar da isassun malamai a dukkan makarantun jihar inda ya soma da cewa wannan magana gaskiya ce saboda karancin malamai har ba da ma a ce malaman koyar da kimiyya da wasu darussa ba wanda yake ganin wannan ne gwamnatin jihar ta ga ya zama tilas a nemi malamai a dauke su aikin karantarsa domin su je su ci gaba da karantarsu a wayannan makarantu su cike gurabun wayannan malaman da babu na tabbatar da ke san irin halin da ake ciki game da wannan saboda an yi nisa kwarai na ganin cewa an ɗauki wayannan malamai yanzu haka jami'ar alairu ita muke jira kuma saurakir su kare abinda suke yi domin mu cewa an fara ɗaukan waannan malamai domin su zo su cika waɗannan gurabu na karancin malamai da ake yi a wannan matakin ke ga gwamnati ta yi gani kuma ta san da wannan matsala kuma tana nan tana bin hanyar walwala wannan matsala to ranke ina ziyarci wasu makarantu na fahimci cewa suna fama da matsalar karamcin wuraren kwanan ɗalibai da azuzuwan karatu wannan shi ma gaskiya ne saboda matsalar wurin kwana da kuma ɗakunan karatu na ɗalibai kan zamo matsala koyaushe saboda karuwa da ake yi ake samu na ɗalibai in ke lura ɗalibai sukan karu kowace shekara saboda haka ita ma gwamnati ta sani kuma dole ne ta yi yunkuri ta ga cewa ta ƙara gina wayannan azuzuwa da kuma ɗakunan kwana akwai wayanda yanzu haka ana gina. wani in dambu bai jin mai kila inda ke ke leka kila ba nan ne aka soma ba Masu aro baki dai kuma abin da ya samu kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma kibahiro diyo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni habu imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya. Tomarilla sama da mutane dubu da uku ne suka mutu sakamakon girgizar kasar da ta faru a Nepal, wanda shine irinsa mafi muni da aka taba samun fiye da shekaru tamanin da suka gabata. Hawa kuma ana sa ran cewa ma'a adadin mutanen da suka mutu ya karu. Yanzu haka dai Amurka da wasu kasashe sun aike da wato taimakon gaggawa agajin gaggawa da za a taimaka domin shawo kai da kuma rage raɗaɗin wannan masifa girgizan kasan na jiya asabar wanda ya kai na ma'aunin bakwai da digo takwas ya lalata yankin arewa maso gabashin kalhandu wanda yake babban birni da ke da cike da tarihi a gabashin kasar kuwa inda tsaunin nan mai girma yake nan ma ya yi mummunan illa domin ku ya kashe mutane goma da ke kokarin hawa bisa tsaunin har yanzu tsugunna ta kare ba wato domin ɗaruruwan mutane suna ci gaba da zanga-zanga a yankin baltimore da ke cikin jihar maryland a nan amurka Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. a huta lafiya.